bisa ga dukkan alamu wannan doka da shugaba buhari fitar na haramta wasu 'yan kasar su hamsin fita zuwa kasashen waje na ci gaba da ce ku ci a yanzu su dai waɗannan mutane ana ko tuhumar su nema da yin rubda ciki da kwanciyar magebi da dukiyar ƙasa abinda ko yasa aka umarci jami'an tsaro da su sa ido a kansu domin kada su samu damar sulalewa zuwa ƙasar waje kai ko da farko ma sai da wasu jaridun ƙasar suka zayyana sunayen wasu fitattun mutane hamsin da dokar ka iya shafa ciki ko har da matattu to amma kuma sai daga baya fadar shugaban ƙasar ta musanta batun cewa an zayyana sunayen waɗannan mutane da lamarin ka iya shafa to wai kome masana da kuma 'yan adawa ke cewa ne dangane da wannan batu a yanzu honorable abdullahi adamu firambe Masan tattalin arziki ne kuma tsohon kwamishinan yan labaru a jihar Adamawa wanda har ila yau ma shine sakataren babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Ya ce su dama sun san ari na amma abinda gwamnatin tarayya ta yi cikin kwanakin nan na fidda sunayen wasu wai kansu fita kasan waje na farko tukunan baya bisa ka'ida a tambayi duk wani masanin shari'a wannan baya bisa ka'ida dole sai dai kotu ne za ta ba da wannan izini kafin a yi waɗannan abubuwa bayan nan kuma abdulaziz suna so ka sani wannan abu da aka yi ba yadda za a yi a kawar da siyasa a cikinsa ba wani ba siyasa ba za ta fita a ciki ba saboda siyasa ne yasa aka yi wannan abun saboda an ga lokacin zaɓe ya kusa shi yasa ake kokari a ga cewa an yi irin waɗannan abubuwa saboda a zubar da kiman wasu a gaban al'ummarsu sannan kuma wani ko shi bai taka kara ya karya ba amma in jam'iyyar apc ta ga cewa wannan zai zama mata ainihin zai mata karan tsaye ko kuma zai musu katsalandan a cikin abubuwan da suka sa a gaba na cin zaɓe su yi maganinsa wannan abubuwa mu ba mu yadda da su ba dole ne kuma a bi ka'ida wajen yin waɗannan abubuwa in har ana so ƙasa ta tafi inda ya kamata kuma sauran al'umma masu san cewa eh lalle wannan gwamnatin abin da take yi tana yin abin da ya dace amma don zaɓe ya kusa kuma duk abubuwa da suka ɗauko na magana yaƙi da cin hanci da rashawa ba su yi nasara a cikinsa ba shi yasa yanzu aka ɗauko wannan kuma ba don komai ba saboda a yi amfani da shi wajen shiga zaɓe to wannan bai dace ba wannan ya kamata a duba kuma ya kamata a yi wa abin karatun ta natsu saboda ƙasa ta samu mafita ba wai a jefa ƙasa cikin rudani ba to sai dai kuma yayin da wasu ma ke sukan wannan mataki da kuma zargin gwamnatin APC da bai ta da kule a yaki da cin hanci da rashawa wasu gosashin jam'iyyar ta APC na ganin fa ba haka ma lamarin yake ba Ahmad Lawal da ke zama sakataren APC rashin jar Adamawa ya ko musanta zargin da ake na cewa ma ana nuna wariya a wannan batu. Kuma kamar da shugaban kasa faɗa ai ba shine zai yanke hukunci ba in ka duba akwai kotuna suna nan. Don haka shi da abin da yake shine duk wanda ake zargin shi ba bai halatta a bar shi fita kasa ba sai bayan kama hukunci baki daya don haka kuma kotu take da hurumi ne ta ce ga mai laifi ko bai da laifi don haka in mutum ya tabbatar bai da laifi kotu za ta iya wanke shi bisa ga wannan laifi don haka mutane su daina zargin shugaban kasa Muhammadu Buhari na kasancewa suna na cewa kamar ya yana dauka wani hanya ne na na batun maganar cewa wai yana dauka yana goyon ba wasu yayan jami'a ko babu laifi dai kowa na laifi don haka duk wanda ya laifi ya kamata nuna mishi cewa ga yanda ya kamata a gyara don haka muna muna amana da abin da shugaban kasa yi kuma muna goyon bayan shi 100 bisa 100 koma da menene dai yanzu ka an zura ido ne a ga yadda za ta kaya game da wannan batu yayin da wasu kungiyoyin fafutuka a kasar suka yi cadan gane da wannan batu ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya